أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له فرقانا ويكفر عنه سيئاته ويغفر له وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها جعلني الله وإياكم من أهل التقوى عباد الله إننا في هذه الأيام نمر في هذا العالم بوقت عصيب وحالة حرجة وهي حالة انتشار وهي حالة انتشار الوباء الوباء الذي سببه فيروس كورونا أما بعض البلدان وبدا يتسرب في كثير من البلدان فنسأل الله السلامة والعافية بدأ من, من الصين ثم اعتدى إلى البلدان المجاورة من سنغافورة وفلبين وماليزيا وهونغ كونغ وتايوان واليابان ثم انتشر إلى أوروبا ثم انتشر إلى إيران ومن إيران تسرب إلى الكويت وإلى البحرين وسجلت الحالات في السعودية وسجلت حالة اليوم البارحة في لاغوس في دولتنا هذه نسأل الله أن يحرسها وأن يحرس سائر بلدان المسلمين إن هذا الوباء قد سبب من إغلاق المدارس بل في الإيران أمر بعدم إقامة الجمعات ووقفت العمرة وزيارات التي فيها تجمع للناس فلدينا وقفات من جراء هذه الفتنة ومن جراء هذا الوباء أولا وقبل كل شيء لنعلم أن هذا الوباء يدل على أن الأمر كله أن الأمر كله لله كما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر وأن الناس مهما بلغوا من التقدم والازدهار في العلم والتقنية وتسخير للأسباب الدنيوية للأسباب في الأرض وفي السماء فإنهم ليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله لله هو الذي يتحكم فينا كما أن الخلق له فكذلك التصرف فكذلك التصرف في خلقه خاص له جل وعلا لا يشاركه فيه أحد وهذا من وهذا من الأدلة على ربوبية الباري جل وعلا والوقفة الثانية لنعلم أن لله تعالى جنودا في السماوات وفي الأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما فانظروا يا رعاكم الله إلى هذا الجند من الجنود التي سلطها الله تعالى على البشر يفكك, يفكك الأنفس والتقدم لا يقدر على إيقافه فيجب علينا إذا رأينا مثل هذا أن نرجع إلى الله تعالى وأن نتوب إليه ونؤول ونؤول أمورنا إليه جل وعلا فإنها فإن الآيات من طبيعتها إذا ظهرت أن تجعل الناس يفرون إلى ربهم كما قال جل وعلا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولما وقعت وقع الخسوف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخسفت الشمس خطب صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والدعاء والذكر والصدقة فمن هذا المنطلق يجب علينا معاشر المسلمين أن نتوب إلى الله جل وعلا وأن نعتصم به وأن نكثر من التوبة والاستغفار ورد المظالم والرجوع إلى الله جل وعلا وكثرة الصدقات فإن الصدقة تطفئ غضب الرب وإن المصائب لا تنزل إلا بالذنوب ولا ترفع إلا بالتوبة والاستغفار فأكثروا عباد الله من من الاستغفار وتحصنوا وتحصنوا بالأودية بالأدعية وبما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من الأدب مع الله تعالى في مثل هذه المواقع في مثل هذه الأحداث وهو عدم السفر إلى مواقع الوباء وعدم الخروج من مواقع الوباء وكثرة الدعاء وكثرة الدعاء كما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله تعالى من البرس والجذام والجنود والجنون وسيء الأسقام فعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من البرس والجذام والجنون وسيء الأسقام فادعوا الله تعالى بالعدعية المأثورة وتحصنوا وتحصنوا بالدعاء فإن فإن الوقاية لها أصلها في شريعة الإسلام وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أسمنا الله جميعا من غضبه ومن سخطه ومن رجز ومن رجز عذابه وعتمنا الله تعالى من من الوباء نسأل الله أن يصرف عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه جل في علاه أحمده وأحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إخوة مسلمين مجسورا الله جل وعلا الله مدعوككين تركيا يا القور شوا وند دي جسورا الله الله زي سنيا مسا فرقان فرقان شيني واتو سيرة daga dukkan abin ki da abin da zai kawo masa da kariya da kariya da kangi daga dukkan abin ƙi da kuma tsira daga zamiya da karkata ya zuwa ga daidai da gaskiya sannan zai yafe masa zunubansa sannan zai kankare masa miyagun ayyukansa don haka yake daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah yake cewa Allah ka ba ma zuciya ta tsoron Allahnta kuma ka tsarkake ta kai ne fiyayyen wanda kake tsarkake ta kai ne majibincinta kuma kai ne mai taimakonta Allah muna roƙonka ka sanya mu a cikin mazowa taƙwarka ka rayar da mu a kanta ka ɗauki ranmu a kanta ka tashe mu tare da almuttaƙo na ranar alkiyama yan uwa musulmi muna cikin wani hali a wannan duniya a cikin waɗannan kwanaki hali mai da hankali hali wanda yake zai sanya zai wajabta mu mana mu koma mu nemi fakewa da Allah jalla wa'ala wannan halin da duniya take ciki ya tsananta a waɗansu wurare kuma yana gangarowa sauran wurare a duniya wannan hali shine halin annoba da ta barke wadda ta kunno kai a mandikar Wuhan a cikin garin a cikin kasar China wanda daga nan ta ketare zuwa ga sauran kasashe da yawa a Asiya kamar Japan kamar Singapore kamar Malaysia da Philippines da Hong Kong da taiwan kuma ta ƙetare zuwa ƙasashen turai musamman ƙasar italiya sannan ta gangara ta tsallaka zuwa ƙasar iran daga nan ta soma yaduwa a gabas ta tsakiya ta shiga cikin kuwait ta shiga cikin bahrain an samu wani ɗan saudiya ma ya kamu da ita ta shiga cikin saudiya a jiya din nan aka samu wani ya zo da ita a birnin lagos a wannan kasa tamu allah ya tsare wannan kasa tamu da sauran kasashen musulmi wannan annoba annoba ce wadda ba a san rigakafi gare ta ba ilimin dan adam da bincikensa da ci gabansa bai kai ya gano rigakafi da zai hana jiki kamuwa da ita ba saboda haka kariya sai wanda Allah ya kare shi kuma halin kamar yadda al'adar annoba take annoba wanda ake ce masa da larabci alwaba cuta ce wadda take game mutane masu yawa kuma ake saurin mutuwa a cikinta adadin waɗanda suka mutu har yanzu ya ƙetare ya ƙetare dubu biyu a kasar china kawai kuma kusan miliyan 780 na mutane a kasar china wanda su ne kashi goma na adadin 'yan na adadin waɗanda suke rayuwa a wannan duniya kusan yanzu suna cikin takunkumin ba shiga ba fita an sa su a cikin kusan za a ce abinda ake ce ma quarantine abinda aka sa su a ciki kenan a kasar iran an dakatar da yin sallar juma'a an dakatar da masu zuwa umra na wucin gadi a kasar saudiya saboda tsoron yaduwar wannan cuta a cikin taro wanda yake yake tara mutane daga dukkan kasashe na duniya waɗansu ƙasashe sun rufe makarantu sun hana dukkan wani taro wanda zai sa a samu saduwar jama'a da juna to wajibi a gare mu a cikin hali irin wannan mu tsaya mai tsokaci mai zurfi abu na farko mu gane cewa wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah ita aya idan ta zo daga Allah Allah yana kawo ta ne domin mutane a yi izina domin muminai su ƙara tsoron Allah su zabura su gudu zuwa ga Allah su nemi fakewa da Allah waɗanda ba su san Allah ba ba su yadda da Allah ba la'alla wannan ya buɗe zuciyarsu ya zuwa ga fi imani da Allah wannan annoba ta nuna mana cewa al'amari ga baki ɗaya a hannun Allah yake ɗan adam komai ilminsu komai fasaharsu komai dukiyarsu komai ƙarfinsu komai mallakarsu ga sabubba na duniya na sama da na ƙasa da sanin dabaru na ilimi da ƙarfi da ƙwarewa al'amari ba a hannunsu yake ba al'amari a hannun Allah yake kuma Allah maɗaukakin sarki da irin wannan yake nuna mana cewa al'amari nasa ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna rabbakumullah ubangijinku shine Allah Allah khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh wanda ya halicci sammai da kasa a cikin kwanaki guda shida sannan ya daidaita a saman al'arshi yughshil laylan nahar yana shigar da dare yana rufe rana da dare yatlubuhu hasita rana dare yana neman rana da gaggawa والشمس nujuma والنجوم bi amri da rana da wata da tauraru da taurari dukkaninsu horarru ne da umarnin ubangiji eh, horarru ne da umarninsa sannan ya ce ala ku tattaro hankulanku ku ji lahul khalqu wal amr halitta da tasarrufi cikin halitta nasa ne shi kadai babu mai tasarrufi a cikin halitta sai Allah komai ci gaban dan adam bai gushe ba ya zamanto makhluk kuma marbub halitta ne wanda yake da mahalicci, wanda yake da ubangiji bawa ne shi sannan abu na biyu cewa rundunonin Allah Allah ne kada ya san iyakarsu Allah gare shi ne rundunar sammai da ƙasa suka tabbata Allah ne kadai ya san iyakan rundunarsa ka duba wannan kwaya ce ta cuta wanda ba a ganinta da ido ba a ganin lokacin da take shiga jiki idan ta shiga jiki din ma ba ko ina ne suke da ikon gane ta ba kuma ko an gane ta gayar abin da za a iya yi shine a tsare wanda ya kamu da ita kada ya kai ma waɗansu ana cikin jimamin shigowarta likitan farko da ya gane cewa ta shigo ya faɗi ya mutu daga cutar to ka duba ka gani abinda baka gani ma ballantana ka ce zaka nemi kariyarsa wa zai iya kare ka in ba wanda yake da rundunar sama da kasa ba jalla wa'ala saboda haka wannan zai sanya mu rusuna ma Allah mu daina fankama mu daina jiji da kai mu daina takama da ilimi mu daina takama da dabaru mu daina takama da fasahar mu duk fasahar dan adam ni ya kantacce ne Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ba a baku ilimi ba face face kalilan kadan Allah mun tuba gare ka ba mu sani ba Allah ka ba mu sani ba mu da iyawa Allah ka iya mana ba mu da iko Allah ka ba mu iko da ikonka to Allah jalla wa'ala idan ya bulala yana so bayinsa su nuna cewa sun ji zafin bulalan nan yana so mu tuba mu rusuna Allah ya ce walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun hakika mun rike su mun kama su da azaba amma ba su kaskanci ga ubangijinsu ba kuma ba su yi kaskan da kai sun yi hushu'i ba wato abinda Allah yake nema yake so daga gare mu idan ya sako mana ibtila'i da jarabawa shine mu istikana mu tadarrui menene istikana mu kaskan da kai mu nuna bukata mu zamanto miskinai ga Allah muna yar murya muna daga hannunmu gare shi tadarrui shine zuciyar mu ta kaskantar da kanta ga Allah ta ji mu su ji matukar mu ga Allah jalla wa'ala to abinda Allah yake so ga bayi kenan idan yayi jarabawa hakika wannan abin da ya kunno kai ibtila'i ne ya yawaita a tarihi an yi irin wannan a zamanin sayyidina Umar an yi hassau biyu na farko lokacin da zai tafi sham lokacin da zai je baitul maqdis sai aka kawo masa labari cewa annoba ta barke a kasar sham bayan ya je waje da ake ce masa tara ya tara sahabbai ya tara muhajirina daga farko ya ce a bashi shawara waɗansu suka ce a wuce a ci gaba da tafiya domin kaddara ce ba za a iya gudu daga kaddara ba waɗansu suka ce a a a koma ya kira ansar su ma haka suka rabu kamar yadda muhajiruna suka ce sai ya kira dattijai daga cikin muhajirin ya ce na ji abinda kuka shawa ga abinda muhajiruna da ansar suka ce amma ni na yanke shawara gobe bayan sallar asuba zan sanar da ku bayan sallar asuba sayyidina umar ya ce na yi azama mu koma madina kada mu ci gaba da wannan tafiya sai abu ubaida amir ibn al-jarrah ɗaya daga cikin mutane goma da ake musu albishir da aljanna ya ce gudu ake daga kaddara ya amiral mu'mini ya ce haba a ba ubaida da waninka ne ya faɗi wannan da sai yi sauƙi ai gudu muke daga kaddara ya zuwa ga wata kaddara ya ce idan ka zo za ka yi kiwo ka ga ƙiƙasassar ƙasa ka kuma ƙasa ne ni'ima idan ka je wajen mai ni'ima ba da kaddara Allah ka je ba idan ka je wajen kasarsa, ba da kaddara Allah ka je ba saboda saboda haka kowanne kaddara Allah ne ana cikin haka sai ga Abdurrahman ibn Auf ya zo da ya ji abin da ake tattaunawa ya ce ai ina da ilimi akan wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji barkewar annoba a wani gari to kada ku shiga garin idan kuma kuna cikin garin annobar ta barke ta hada da ku kada ku fita kuna masu neman gudu daga gareta. wannan hikima ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yau shekara 1441 yanzu kuma duniya abin abinda take aiki da shi kenan domin duk wanda ya je kasar da ake da wannan idan ya zo sai an killace shi ba zai fita ba wanda kuma suke cikin kasar an hana su fita wanda kuma suke waje sun daina shiga wanda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ai aka zo aka sake irin wannan annoba a shekara ta goma sha takwas bayan hijira shi ma dai lokacin khilafar sayyidina umar manya-manyan sahabbai a ciki suka rasu abu ubaida da mu'az ibn jabal da bilal ibn rabah da abdurrahman ibn Hassana. da sahabbai da dama manya-manya duk suka rasu a cikin wannan annoba ta amawa annab sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana abin da ya waje ba mu yi a lokacin wannan na wato ɗaukan sabubba da za mu tsare kanmu daga annoba shine killace waɗanda suka samu da wannan suka sadu da wannan da rashin wato ɗaukan matakai da za ta yadu kamar haka ne annab sallallahu alaihi wasallam ya ce lafiyayyu kada su rinka zuwa wajen marasa lafiya wato a cikin cutar da take wato mai yaduwa ta sababin wannan annoba kuma daga cikin abinda da annab sallallahu alaihi wasallam ya koya mana shine idan muka ga aya daga cikin ayoyin Allah to mu zabura ya zuwa ga addu'a da zikiri da sadaka da istighfari domin babu wata masifa da take sauka face saboda yawan zunubai kuma Allah baya dauke ta sai da tuba da istighfari na aka mu yawaita istighfari ibn kathir ya ba da labari a shekara ta 459 bayan hijira an yi irin wannan an yi annoba mai tsanani a Baghdad mutane suka rinka mutuwa sai ka je kasuwa ka ga babu kantin da ya bude tituna babu kowa akan hanya gidaje sun zama kufai saboda yawan mutuwa da aka yi mutane aka koma ga Allah ana yawan sadaka ana yawan ciyar da abinci ana yawan lizimtar masallaci da karatun alkur'ani har Allah ya yayi to don haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu layin lokacin kusufi da yawaita zikiri da addu'a da istighfari da sadaka mu yawaita waɗannan ayyuka domin Allah ya tsare kasar mu kuma kasashen da wannan al'amari ya samu ya afko a ciki Allah ya yaye musu Allah ya yaye musu hatta kasashe wanda ba na musulmi ba Allah ya yaye musu domin yan adam ne su ma kuma yaduwarsa a cikin su yaduwarsa ce a cikin duniya baki ɗaya. Allah ya yi mana wannan annoba sannan daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar mu nemi rigakafi mu nemi rigakafi babban rigakafi shine ta hanyar addu'a yana daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ina neman tsarinka daga cutar baras da cutar kuturta da cutar hauka da kuma miyagun cututtuka sayyi il asqab cuta wanda take mummuna wanda ba a san kanta ba ba a san daga ina take zuwa ba sai ya tattara su ga baki daya ya ce wa sayi il asqam wannan addu'a ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam mu kiyaye ta bu yawaita yin ta domin babu abin da yake riga babu abin wato yake riga riga kaddara zuwa irin addu'a ba abin da yake ije kaddara irin addu'a ko Allah ya kaddaro abu da addu'a sai Allah madaukakin sarki ya da shi domin Allah ya ce Allah ma sha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah yana shafe abin da ya so kuma ya tabbatar ko da an rubuta shi ku a cikin littafi amma lauhul mahfuz wanda yake wannan a wajen sa yake babu wanda ya san shi sai shi jalla wa'ala saboda haka addu'a Allah yana shafe abin da ya rubuta ya tabbatar da abin da ya amsa daga cikin yardarsa wannan yana daga cikin rahmarsa jalla wa'ala sannan abin Allah ya kiyaye idan wanda al'amarin ya same shi to ya yi haƙuri domin haƙuri shine maganin iftila'i kuma lada ne mai girma a ciki wanda har cutar annoba ta same shi ya zamanto sanadiyar ajalinsa ta wannan mutuwar shahada ce annab sallallahu alaihi wasallam ya ce almat'unu shahid wal mabtunu shahid والغرق شهيد والماء والميت تحت الهدم شهيد والشهيد في سبيل الله والذي قتل في سبيل الله شهيد wanda ya mutu a cikin annoba ya yi mutuwar shahada wanda ya mutu da mutuwar ciwon ciki ya yi mutuwar shahada wanda ya mutu a cikin nutsewa a cikin teku ko a cikin ruwa shi ma ya yi mutuwar shahada wanda gini ya faɗo masa shi ma ya yi mutuwar shahada sannan wanda aka kashe shi fi sabilillah ya yi mutuwar shahada saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu rinka burin ibtila'i ce la man liqa al'adu wa sallallahu al'afiya kada ku rinka burin haduwa da abokin gaba ku rinka roƙon Allah lafiya da kariya daga masifa to amma idan har aka yi aran gama da abin da Allah ya rubuto na kaddara to sai a dage a yi haƙuri mu nemi kuma kariya daga Allah mu nemi waraka da yayewa daga gare shi Allah ka yaye mana dukkan bala'i Allah ka yaye mana ibtila'i Allah wannan annoba Allah ka yaye mana ka yaye ma kasashen musulmi ka kawo mana karshen ta ka kawo mana tsari ga musamman ga wannan kasa tamu musamman wannan kasa tamu wanda muke cikin halin tsanani da halin yunwa da halin wahala da halin taɓarɓarewar sha'anin wato shugabanci da kula da sha'anin abin da yake zai tsare ma al'umma rayuwarsu muna da wannan rauni muna da rauni matukar rauni a wannan nahiyar ƙasashe da suke da shiri abin bai kyale su ba ina kuma kasashe da ba su da shiri kamar kasar mu muna roƙon Allah kai mana kariya Allah kai mana arziki Allah kai mana sutura Allah ka amintar da mu daga abin da muke jin tsoro inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله